so hi guys in this video uh, a cikin bidiyon mu da muke na series akan coin uh, rise wani website wanda ake trading a cikin su so a wannan bidiyon ma gashi mun sake dawo a cikin wani bidiyo wanda a wannan bidiyon shi kuma ina so da mai trading akan wani kolo guda ɗaya ne wannan a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka yi selecting na kolo guda ɗaya kana trade a kansa kullum da kullum kun gane ai to ba tare da na jika ku da sunfi ba mu shiga cikin bidiyon amma kafin nan na roƙon ku da ku danna mun subscribe ku yi like ma wannan bidiyon sannan ku yi share nisa so da farko za mu shiga wanda akwai link na wannan site ɗin a description na wannan bidiyon ko kuma ku duba comment section na farko aka kuma akwai link wanda ake samun signal shi ma zan ajiye muku link ɗinsa a description sannan kuma akwai group da muka buɗe na WhatsApp wanda yake so na nake daura update akan wannan group sun So idan kana so shiga akwai link na wannan group din zaka iya shiga kai join domin kama kana samun update akai-akai da kuma guide akan yadda zaka na yin update din So da farko idan muka shigo so yanzu mu dami akwai kalan da na da na yi yanzu za mu yi trading akan green ne kadai So kun gane? So yanzu wannan bidiyon ina so zan yi trade akan green ne. so kun gane so yanzu bari mu shiga cikin market din idan muka zo color prediction ɗin nan za mu shiga so kamar yadda na faɗa muku ni ina so yanzu zan yi trade akan green ne so iya green kawai nake so na yi trade a wannan kasuwa so yanzu abin da za mu yi yanzu ah, so yanzu yanzu ba zan yi oda ba yanzu bari na jira mu ga zai yi na gaba Su kun gane so kamar yadda kuke gani za ku ga ja ne kawai yake ta tafiya red ne yake ta tafiya so dama na ce zan yi selectin na kalo ɗaya ne wanda zan yi trading a kansa so yanzu ni akan green nake so na ƙara trading ɗin yau shi nake so na trade a kansa so haka kai ma za ka iya dubawa maybe ko da ka zo da niyan wani kala ka iya ne za ka iya canjawa. So ni yanzu bari na ga wannan, yanzu bari mu ga wannan a trade ɗin da za a yi meye za ta bayar. So kun gane yanzu ba zan yi gaggawan oda ba. So shi dama in ka zo yi a kan kala ɗaya so kar ka ce kowane wannan za ka yi oda Oh so kun ga za mun yi oda ma za mu iya making. So yanzu bari na yi selecting green wanda kamar yadda na nuna muku a sa kawai zan gama wannan trade ɗin. So yanzu eh, za mu yi wannan thread ɗin ne as a beginner ko kuma let's say ban na saka dala ɗaya a kai. So kun gane thread wanda already ni akwai kuɗi a cikin a a wallet ɗina. But amma ina so in nuna muku yadda mutum zai na thread ɗin ne as a beginner wanda irin ka bai da yawa. kar daga shiganka kana spending kuɗinka sosai da sosai ka bi kuɗin a hankali a hankali so kun gane ai so yanzu bari mu mun saka dala ɗaya za mu ga yanda zai yi wannan but amma yanzu da na gaba zan gwada sa masa kuɗi da yawa sabida ya ba ni ma kuɗi da yawa kun gane ai but amma as a beginner kar ka yi gaggawan a sa kuɗinka duka kai kuɗinka ya zo ya wannan kun gane ai kun gane so gashi nan so yanzu na sake selecting na green So let's say <tsk> bari sa masa dala hamsin. barna sa fifty dollars wanda za mu yi making wajen a dala casa'in da wani abu idan muka saka dala hamsin. So yanzu bari mu jira a time ya wannan ka za ka iya saita time ɗinka ko 3 minute ne ko 5 minute trading so duk wanda ka saita so Yo, ha so kun ga lokaci guda mun yi losing na $50. So abinda nake gaya muku kenan as a beginner kar na a wannan sa ka duka. Kun gani So yanzu kun ga lokaci guda mun wannan amma ba za mu yi give ba bari na sake selecting akan green din So kun gani sabida ina la'akari da nan wajen video din ne so yanzu ban na sake sakawa akan green din let's say ban na sake saka 50 din. wannan sa ki sa so kun gani so aka aka ko da ka yi losing shine nake faɗa muku yanzu misali idan muka yi losing ka saka ka yi losing so na gaba sakawan gaba ka ɗan rage kuɗin kun gane ka ɗan rage abin da ka saka har ka dawo ka yi making a kuɗin ka cip cip like in ka sa ten dollar ne ka saka wani ya dawo na so trade na gaba sai ka rage yawan kuɗin ka saka zero point wani abu still Yamma! Gashi kuma na ce a kan green kawai zan yi trade yau. Sannan na shigo market ɗin kuma na ga ashe market ɗin yau da ja take tafiya. So ko dai za mu okay let's uh, bari dai mu gwada akan akan akan wannan ɗin but yanzu kan bari na saka 100. So ni kar ku ga ina sakawa so ko ba yanzu ba zan zo na making abin da na yi losing ɗinsa so kar uh, ko zuwa anjima zan iya mai da abin da na losing kuma da riba ma a ciki in za mu jira time ya ƙare mu gani mun yi yanzu mun saka akan ja ne da na zo da niyyar yin green ne kawai babu canja color but amma omo ya kuka gani lokaci guda na dala wajen ɗari biyu a dala ɗari biyu biyar ne babu so almost kun ga abin da na yi losing tun anan ma gashi nan na dawo da shi dama nawa na saka farko 50 sannan na sake sa 50 sai kuma 100 so kun ga yanzu dala biyar ne kawai na yi lozin so shi ma yanzu in na sake komawa trade da na trade zan dawo da wannan kuɗin so kun ga yadda abin yake ko aha so lokaci guda za ka iya making so bari mu sake sakawa akan a shi wannan ɗin wanda kamar dai yadda na faɗa muku dai as a beginner kar ka yi gaggawan ce da ka lo da ka yi trade da kuɗin ka lokaci guda in ka yi losing shi kenan but amma idan ka fahimci abin ka gane akwai videos da na yi a baya za ka iya zuwa kalli videos ɗin idan ka fahimci yadda ake trading ɗin su baka da matsala ko ma nawa ne ka iya sakawa kai trade mm. so kun gani so so yanzu kun ga ya da green green ya baya so ya da a yi haka abin ya kira dama ko ba bada red ne ko green so ka iya sa ka yi losing ko kuma ka wannan so yanzu bari mu a next mm, bari na koma kan green ɗina Eh, but amma yanzu gaskiya ba zan sa da yawa ba mm, just ban na saka 10 dollar kaji so yanzu dan mu wannan ɗinsa Omo! So kun gani? Sun samu 19. So haka kuma idan ka ga abin zai baka wuya, kun gani ne? Akwai signal a group na signal, za na iya zuwa kana duba a cikin wannan group din wanda akwai link ɗinsa da dan ajiye muku a description na wannan bidiyon a telegram. Idan ka shigo za na ganin signal, su kun gan shi? Za na ganin wani coins ne take wannan. wani kalo ne yake tafiya so haka na iya zuwa saboda wannan kamar groups ne haka wani nau'in da suke trading so duka abin da suke trading suka samu so za su ba ku signal so kamar yadda kuke gani gashi nan green wane ne wane ne wan trade din da aka yi aka yi winning da dai sauransu ne duka dai zaka na gani a wannan wajen so hakan muka dawo gashi nan za ka iya zuwa ka sake yin oda ka sake yin trading a cikin wannan site din so kamar yadda kuka gani yau kasuwan da jafa take yi kuma da ja take kuma da mun zo akan green ne su da kamar yadda kuke gani abin da nake sunna muku a nan so ko da ka yi niyan misali ka zo da niyan za ka yi green ne ko kuma ja to eh ka lura da kasuwan da wani coins take tafiya kun gani da wani colour take tafiya to za ka iya canjin a mind ɗinka kai ma ka bi wannan kolo ɗin ko kai tired a kanta ka samu abin da ka samu ka cire kuɗinka. So kun gane ai. Ga waɗanda kuma ba su da kuɗin da su fara trading za ka iya gayyatar a friends ɗinka duk wanda ka gayyata da a baka wani commission idan aka ba ka za ka iya samun wannan kuɗin da za ka fara trading ɗin kai ma. Haka kuma masu problem masu matsala wanda ko mutum ya saka ko wajen recharging na kuɗi ko abin da ya shafi da any issue da mutum yake da shi ga wannan ɗan alaman abin nan ina nuna muku a screen su kansu da ka zo ka danna idan ka danna ga hanyoyin da za ka yi reaching ɗinsu ga whatsapp telegram a online cs da ku yi magana idan kana da wani problem za ka yi magana da su haka kuma yadda ake recharging na kuɗi da yadda ake cirewa idan ka zo kan asset ɗin nan ga nan yadda aka saka recharge ga kuma nan yadda aka saka withdraw wanda na yi videos akan yadda ake saka kuɗi da kuma yadda ake cirewa za ku iya zuwa ku duba wa'innan videos ɗin a previous video da muka yi a cikin wannan series ɗin so guys a nan bidiyon namu ya zo ƙarshe wanda a bidiyon mu na gaba kuma shi ma za mu sake zuwa muku da wani sabon abun ku gani yadda za ku yi trade a cikin wannan site ɗin na coinrise kuma ku fara making kuɗi a cikinsa